Mansura Isa tsohuwar 'yar fim ɗin Kannywood ce, an haife ta a ranar 25 ga watan Fabrairu, tana da kanwa mai suna Maryam Isa wacce ita ma shahararriyar 'yar fim ɗin Kannywood ce. Mansura Isa kyakkyawa ce kuma 'yar baiwa wacce ta fara aiki a matsayinta na shugabar bidiyo ta mata ta farko a Kannywood kamin ta sunduma cikin wasan kwaikwayo a karshen shekarar 1990. Mansura Isa ta bar wasan kwaikwayo don ta zauna tare da mijinta Sani Danja wadda shi ma shahararren ɗan wasan kwaikwayo ne, sun yi aure a shekarar 2007 kuma aurensu ya sami 'ya'ya hudu Khadijatul Imam Khalifa Sani Yakub da Yusuf. Mansura ta taka rawa a fina-finai da yawa kamar 'yan mata, gurnani, jarumai, zazzabi, furaka da sauransu. Mansura ita ce ta kirkiro gidauniyar Today's Life Foundation sannan kuma ta fi mai da hankali kan rubuta fina-finai ga furodososhi da ake biyanta. Sani Musa Abdullahi wanda aka fi sani da Sani Danja An haife shi a ranar 20 ga watan Afrilu na shekarar 1973, jarumin fim ne kuma produsa, darekta, mawaki, mai rawa. Yana fitowa cikin fina-finan masana'antar Kannywood da ma masana'antar Nollywood. A watan Afrilu na shekarar 2018, Sarkin Nufawa Yahya Abubakar ya naɗa shi a matsayin Zakin Arewa. Ya shiga harkar fina-finan Hausa a shekarar 1999 a fim mai suna Ɗalibi, hakan kuma Danja ya shirya fina-finai ciki har da Manakisa, Kwarya da bikwarya, Jahid, Nagari, wasiya, Harsashi, Gidauniya da Ham, Jarida, Matashiya da sauransu. Ya fara fitowa a fina-finan Nollywood a shekarar 2012 cikin fim mai suna Daughter of the River. Sani Danja ya shirya kuma ya ba da umarni a fina-finan Nollywood da fina-finan Kannywood. Da wannan takaicaccen tarihin jarumai guda biyu Sani Danja da Mansura Isa wanda a da sun kasance mata da miji ne. Kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da ɗumɗuminta.